Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana a wannan dare ranar goma ga watan Maris akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka, Baba ya Yakubu Makeri ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. To bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar sojojin Najeriya sun kai farmaki akan 'yan Boko Haram a cikin dajin Sambisa. A jihar Plateau kuma kwamitin gyara huskawa dokokin zaɓen ƙasar Najeriya ya shirya wani taron jin ra'ayoyin jama'a. bayan haka ne kuma za mu ba ku dama ku kira mu don ku bayyana ra'ayoyinku akan abubuwa da suke faruwa a kusa da ku da ma duniya baki ɗaya amma duka sai kun sha labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro Shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya koma gida bayan makonni a Burtaniya inda ya je jinya, ya kuma bayyana cewa yana niyyar komawa bakin aiki a ranar Litinin. Buhari ya sauka a tashar jirgin sama ta Kaduna yau Juma'a, daga nan aka ɗauke shi cikin jirgi mai saukar angulu zuwa babban birnin tarayya Abuja, inda mataimakin shugaban kasa Yemi Osinbajo da manyan kwamandojin soji suka tarbe shi da yake sauka daga jirgi. A cikin takaitaccen jawabi da ya yi, Buhari bai bayyana ciwon da ke damunsa ba, sai dai ya bayyana cewa ya yi fama da rashin lafiya. Ina shaidawa jama'a cewa gani gida na ji sauƙi alhamdulillahi. Wannan addu'o'i da goyon bayan da aka bada ya ƙara tabbatar da cewa jama'ar Najeriya sun amshi wannan shugabancin gwamnatin tamu. Babu abin da zan yi in saka muku sai in ci gaba da muku aiki kuma in riƙe amanar ku. A cikin sanarwar da ofishinsa ya fitar, Buhari ya ce ya ji sauƙi sosai sai dai mai yiwuwa ne ya sake komawa cikin 'yan makonni masu zuwa. Hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta ce kusan 'yan Afirka 500 ne ke mutuwa a kowace shekara ta dalilin cutar sankara. ko kuma a ce kwatankwacin kaso shida cikin ɗari na mace-macen da ake samu sanadiyar cutar ta sankara a duk shekara a faɗin duniya amma ƙungiyar ta ce za a iya ceto rayukan al'umma idan aka gano cutar da wuri kuma aka samu kulawa hukumar lafiyar ta ce mafi yawan cutar sankara da ake samu a nahiyar afirka sun hada ne da sankarar mama da wato sankarar mahaifa da kuma sankarar mara. sankaran huhu ita ce tafi kisa a kasashe masu arzikin masana'antu inda take sanadin mutuwar kashe biyar cikin ɗari a afirka dr andre elbawi jami'i ne mai kula da fannin wato sankara kenan a shalkwatan hukumar kiwon lafiya ta duniya da ke birnin geneva ya ce babu masaniyar hakikan abin da ke jawo ciwon a afirka ko da yake abin da ke haddasa sankaran mama shine wato shan barasa da yawan kiba da kuma rashin motsa jiki raunin garkuwar jiki shi ma yana tasiri a sanadin wato kamuwa da wannan cutar sankaran su ne dai suke haddasa kamuwa da cututtuka a cikin jikin mutum ciki har da kwayar cutar da ke haddasa cutar sankara ta labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc a karo na biyu a wannan shekarar amurka ta mayar da bakin haure masu dama a 'yan kasar somaliya zuwa kasarsu wani jirgi da ya dauki 'yan somaliya su 68 ya sauka a yau juma'a a babban filin jirgin saman adin adde a magadishu jami'an ma'aikatar kula da baki da hukumar fasakorin amurka ne suka raka waɗannan da aka mayar din inda suka danka su a hannun jami'an somali cewar jami'an Ɗaya daga cikin waɗanda aka mayar mai suna Nur Mohammed Mahmud ya faɗa wa murya Amurka sashen Somalia ya ce ya yi tafiya cikin ƙasashe fiye da goma kafin ya isa Amurka a cikin watanni biyu. Ya ce an kama shi ne a Florida inda ya kwashe watanni ashirin kafin a dawo da shi gida. Ya ce sun ƙi karɓar gudun hijira ta ni ba mai laifi ba ne. tattalin arzikin amurka ya samu ƙarin ayyuka kimanin biyu da da talatin biyar a watan fabrairu yayin da rashin ayyuka ya faɗi da kaso ɗaya bisa goma cikin wato ɗari kwatankwacin kaso hudu da digo bakwai a cikin ɗarin kenan bayanin da ya fito daga ma'aikatar ayyuka a yau juma'a da ƙarfi fiye da yadda akasarin masana harkar tattalin arziki suke tsammani wasu ƙwararru sun ce zai ɗauki kusan ayyuka dubu ɗari a wata da ke sa'anan a cike gurbin ayyukan da ake buƙata. an ga wato karuwar ayyuka a bangaren gine-gine da kuma makarantu masu zaman kansu da kamfanonuka da kuma wato harkar lafiya da kuma bangaren harkar ma'adanai sakataren fadar white house wato shin spencer ya rubuta a twitter cewa rahoton farko-farkon gwamnatin trump wannan labari ne mai kyau ga ma'aikatan amurka shugaban kasa trump da a baya ya yi kira da yawan wato ya yi kira da yawan marasa ayyukan yi da zancen wato kawai kuma ya ce wannan magana ba shi da asali a yayin da bayan sababbin ayyukan da yake ƙara ƙarfi fiye da yadda ake tsammani ya kuma nuna cewa har yanzu akwai amurkawa sama da miliyan bakwai da dubu ɗari biyar da ba su da ayyukan yi akwai kuma miliyan biyar da dubu ɗari bakwai da suke da buƙatar aiki na kullum da sai dai wato su sami ayyuka na wucin gadi gwamnati a kiran yawan adadin mutane a cikin wato waɗanda ba su da aikin yi idan har idan dai wato har an samu suna zaune ba ayyukan yi to su yi kokari su samu aiki cikin wato tsawon sati hudu ko kuma fiye da haka. labaran duniya kenan aka ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla za mu faro rahotannin namu ne daga babban birnin tarayyar najeriya abuja inda wakilinmu hassan maina kaina ya jiyo wato mana ƙarin bayani akan farmaki da sojojin najeriya suka kai wa 'yan boko haram a cikin dajin sambisa a kwana-kwanan nan na nemi ƙarin bayani daga kakakin herkutar sojojin saman Najeriya, Group Captain Ayodele Famuwiwa. Uh, we have a recent strike in the Sambisa General area where our surveillance aircraft Ah, mun kai farmaki ah, a sasannin dajin Sambisa inda jirgin lagen asiri ke shawagi eh. kasan tun farkon wannan shekara eh, rundunar mu ta sojojin ah, saman Najeriya mun eh, sabunta sintirin duk ma yankunan da ake wannan yaki don tabbatar da mun yi abin nan da ake kira rigakafi kar yan burbushin mayakan Boko Haram da suka rage a raye su sake haduwa wuri guda sai wani ta'addanci a wannan karo jirgin mu na leken asiri da ke sintiri a sirrin subhana a cikin wannan daji ya hango wata motar yan ta'adda na mazayawa cikin wani sarkakin duhu a cikin wannan daji daji jirgin namu ya yi ta bin su a boye a boye har wurin wannan duhuwa kuma muka yi hasashen suna neman wani abu ne a wannan wuri take aka sanar da jirgin yaki inda ya zo nan take cikin gaugawa ya yi ta sako bama-bamai daga sama. from, from the explosion that particular a operation kuma irin kara na bala'i da ya fashe a wannan wuri mun tabbatar sun boye makamai da maman fetur a wannan wuri kuma wannan gagarumin nasara ne ga rundunar sojin saman najeriya a kokarin mu na gamawa da dan abin da ya rage na mayakan na boko haram nigerian force particularly in the renewed efforts to ensure that the remnants of the insurgents a cikin kenan. To kome wannan farmaki ke nufi ga yaƙi da ta'addanci a shiyar arewa maso gabas? Eya Komanda Ahmed Tijjani Baba Gamawa tsohon hafsa ne a rundunar sojin saman Najeriya. Idan ka duba jejin sandisan sannan ba karamin jeji ba ne wanda yake da sakarkakiya da sauran saboda kwarewa da kayan aiki da sojojinmu na sama da suke da shi ke suka je suka aka wannan wurin. Wannan ya nuna maka kenan sojojinmu na sama sun samu nasara a bisa wurin rumbun makamai da wa'annan 'yan boko boko haram suke tarawa kuma wannan yana nuna maka cewa wannan daji ba karamin daji ba ne wuri ne wanda yake na da faɗi sosai yake da sarkakiya hakan bai baka mamaki ba Ah bai bada mamaki ba akwai jiragen mu kamar ATR kudu da yake zaga zai ɗauki hoto zai ɗauki bayanai da kuma sirrin wannan wurare da sauransu Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Najeriya. Muhammad a Rasulullahi bagwani sai Allah. to madalla a gaida malam hassan maina a wato kwamitin gyaran huska wa dokokin zaɓe a najeriya ya shirya wani taron jin ra'ayoyin jama'a kan zaɓen ƙasar ga wakiliyarmu zainab babaji da ƙarin bayani Kwamitin gyaran fuska wa dokokin zaɓe ya gudanar da taron jin ra'ayoyin jama'a a shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya. Shugaban kwamitin Sanata Ken Namani ya bayyana cewa manufar kwamitin shine ya tattara ra'ayoyin jama'a don samun maslaha da kaucewa matsalolin zaɓe da suka hada da rashin kammala zaɓe, tashin hankali bayan an gudanar da zaɓe, da rawar da hukumar zaɓe za ta taka lokacin zaɓen fidda ɗan takara don a sami zaɓe mai inganci a Najeriya. Shugaban kwamitin Sanata Ken Namani ya ce mafi yawan koke-koken da kotunan sauraron zaɓe ke samu shine na yin magudin zaɓe musamman yayin fitar da ɗan takara. yace suna neman ra'ayoyin jama'a kan ko hukumar zaɓe mai zaman kanta za ta sa ido a zaben fidda gwani da jam'iyyu ke gudanarwa har ta iya dakatar da wanda ba shine jama'a suka zaɓa ba gwamnan jihar plateau simon lalon ya ce yana da ƙinin gwamnati za ta aiwatar da rahoton da wannan kwamiti za ta gabatar karkashin gwamnoni ma mun riga mun rubuta mun ba da ra'ayinmu wasu na ganin kamar kuma 'yan siyasa kuna ba da gudunmawa wajen haddasa rikici musamman lokacin zaɓe ko kuma bayan zaɓe eh, shi sa muke fada bisa ga dokokin ne akwai dokoki wanda yana da kyau kuma ana bin dokoki ai ba inda mutum zai yi kuskure ya tafi lafiya inda aka saba yi da muke gani shine mutum ya haɗa rikici a wajen zabe ba hukunci ya tafi so saboda haka muna roko a sa inda za a dinga hukuntar da mutum shi ma wakilin zabe wanda zai zo ya yi zabe in ya yi kuskure bai bi dokokin zabe ba shi ma akwai hukunci. Kakakin Majalisar Dokokin Jihar Nasarawa Ibrahim Balarabe Abdullahi ya ce sun gabatar da nasu kudirin wa kwamitin. electoral system gaba a duba ta yadda ainihin talakawa za su ji daɗi duk ɗan siyasa wanda ya san abin da yake yi wanda ya san abin da ƙasa take bukata ba wani ɗan siyasa wanda zai je ta da na zaune tsaye domin ganin cewa hankalin jama'a za ta tashi bayan an kammala zabubuka. Na kuma ji ta bakin wasu masu ruwa da tsakiya harkar zaɓe. Sunana Isabi Ibrahim Musa. state chairman and gubernatorial candidate na adc na plateau state duk sare ne ke kawo ɗannan babban matsaloli da muke samu yau a ƙasar nan tamu to idan aka bar asalin wanda suke siyasar a siyasance ba za a samu matsala ba sunanan damnandar esmeralda lalle a rage shekarun da mutum zai iya shiga matsayin gwamna ko president ko memban state mun ce in na senate ne ko na house of assembly a rage zuwa 25 in kuma na president ne sai a rage zuwa 30 sunana ne steve aluko daniel a ba su mata su sai a ba su je su yi vote eh, kawai ba taron da aka gudanar a nan jos dai shine na jin ra'ayoyin jama'ar jihohin neja kwara kogi benue nasarawa da plateau zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria a gaida zainab babaji wa'annan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu kuma a karfe 3 da minti arba'in da uku na rana a nan washington dc yanzu lokaci ya yi kuma da za ku kira mu don ku bayyana ra'ayoyinku akan abubuwa da suke faruwa a kusa da ku da ma sauran duniya ga baki daya to amma kafin nan sai a ɗan shakata da wannan waƙar. lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, ina jin mun samu kira daga Kaduna. Wane ne a Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum salam alaikum Musa. Baba ya kuma makeri barka da aiki kuma ne maka barka da dare. Yawwa. To alhamdulillah suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To malam bismillah. To babu shakka yau dai ya mu ci alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kai bawan Allah ne shugaban kasar mu kasar Amurka ya je gama jinya shi London ya gama ya gama jinya ya dawo lafiya to Allah subhanahu wataala ya kara mai lafiya kuma da ƙarshe ina kira ga shugaban kasar Najeriya kamar yadda talakawan Najeriya suka jajirce suka taimaka addu'o'i na nagari to ya kamata da ka dawo a ka tura hankalinka ga talakawan da suka zaɓe ka ita ce kawai mafita kuma muna kira ga shugaban ƙasa dole ne a garan bawul a cikin wannan mm. bila tashi domin a tabbatar da duk mutanen suke tare da shi sahihan mutane ne mutanen Allah da ƙarshe ne muka fatan alkhairi Allah subhanahu wataala ya ƙara min lafiya da zaman lafiya a Najeriya Alhaji Musa Garo da rediyo da rikoda kasuwar kafirin Najeriya na gode mm, to mun gode kwarai Alhaji Musa Garo jama'a kada ku manta to ina ji mun samu kira a Nasarawa ne ne a Nasarawa To alhamdulillah kuna tare da Garba Sale likitan rediyo na garin Agwabin Domin jihar Nasarawa. To Malam Garba bismillah. To madalla a gurguje ni dai addu'a zan yi Allah da ya kawo mana shugaban kasa to ina fata dukkan waɗanda suke zargi ko suke tunanin ganin shugaba bai da lafiya to dukkan mu haɗu mu yi wa kasan mu addu'a domin a samu cikakken zaman lafiya da kwanciyar hankali da ci gaba a wannan ƙasa tamu kuma ina yi wa ainihin shugaban ƙasa fata na alheri shi ma mataimakinsa da ya riko to Allah ya saka miki da alheri na mu kwana lafiya yau wato mu ma mun gode kwarai da gaske ma wato Alhaji Garba Sale kenan jama'a za ku iya kira mu don ku ba da ra'ayoyinku akan duk irin abubuwa da suke faruwa a fadin duniya da ma mu na afirka musamman a kusa da mu don haka za ku iya kira mu muna, da kira daga adamawa ne ne adamawa Suleiman Zumo ne daga Adamawa. To, Malam Suleiman. Eh, abin da nake so faɗa shi ne, Ubangijin Allah ya tsara wa shugaban ƙasar mu lafiya. Ɗaya, mu ɗan Najeriya musamman da muka fito muka yi wannan gwamnati muka roƙi Allah ya bamu wanda zai canja mana ya bamu. Mu ci gaba da haɗa kai muna roƙa wa ƙasa zama lafiya muna wa mu addu'a. Ku ‘yan jarida da kuke kai kawo tsakanin gwamnati tsakanin talakawa ma duk abin da yake faruwa kuma ubangijin Allah ya saka muku da alheri ubangijin Allah ya bar mu tare Allah ya bar mu tare Allah ya amin ma amin amin summa amin mun gode kwarai da gaske jama'a za ku iya ci gaba da kira don ku bayyana ra'ayoyinku. to muna da kira daga kano wane ne a kano a daga mubi hmm, kai ne wa malam yauro biri to bismillah malam garba assalamu alaikum amma alaikum assalamu rahmatullah muna godiya ga allah ubangiji madaukin sarki da ya sa shugaban kasanmu ya dawo kasanmu lafiya ya sami muna nan mun kuma lafiya muna fatan kuma Allah Ubangiji ya ƙara masa lafiya ci gaba da ayyukan da ke ma talakawansa a Najeriya. Bayan wannan kuma ina roƙon mu talakawa kuma mu ƙara haƙuri a duba abin da Allah ya taimake mu a kai ya taimaka mana. To. yawa mun gode kwarai da gaske yanzu bari mu je jihar Nija wane ne a Nija Alhaji Abdulhadi Kwantagora to malam eh, bismillah Abdulhadi to ni korafi na ina so in korafi akan magana shugaban kwastan da yake so ya tada wa talakawa hankali gaskiya mhm. saboda gaskiya wannan tsarin da ya kawo na cewa nan da wata guda wai motoci a yi musu kwastan gaskiya wannan yawan nan zai saka eh, 'yan najeriya cikin wani hali na hawala'i mm. gaskiya a duba al'amarin nan to mun gode kwarai da gaske da fatan su manyan suna sauraron wannan eh, wato koke da kuke bayarwa ah, eh, mun gode kwarai da gaske abdulhadi bari mu koma kuma ah, wane ne a bauchi a sani mai neman na risho ne to malam sani eh, daga jihar bauchi kalmar hukumar gama lokal government ni dai ra'ayi na da Allah gwamnanmu na jihar Bauchi ya daure zo ya tsara mana aikin wutar nan tamu wajen shekaru biyar an zo an baza mana shanya wayoyi ba wuta ga koma ga komai da Allah ya taimaka ya zo ya hada mana aikin wutar nan a ta yi lafiya da na kenan. To mun gode kwarai da gaske. Jama'a za ku iya ci gaba da kiranmu don bayyana ra'ayoyi akan irin abubuwa da suke faruwa. Ah, na ji mun samu wata kira amma kuma da alama mun yi rashin ta don haka za ku iya ci gaba ku kira mu don saboda ah, da akwai alama akwai 'yan ƙananan matsaloli tattare da layukanmu amma dai kaɗan-kaɗan muna samu to mun samu kira daga jihar plateau wani ne a plateau nasiru guban doma daga kwande to malam nasiru ah, ina godiya da yawan da same ku wannan rana na daɗe ina neman ku bana samu Allah sarki eh amma na shine ina ma shugaban kasa murna da ya dawo lafiya yawa Allah kuma ya bashi lafiya amin Allah ya kara mishi lafiya Allah ya ba shi kwarin gwiwa Allah kuma ya karya mahasada a bayansa to mun gode kwarai eh mun gode kwarai da gaske uban doma mun gode kwarai da gaske uban doma kwande eh uban doma kwande to eh. ina jin ah, mun gode kwarai da gaske jama'a za ku iya ci gaba da kiran mu don saboda ku ba da 'yan ra'ayoyi da kuke da shi akan irin abubuwa da suke faruwa a ainihin sassa daban-daban na duniya da ma inda muke zaune muna da kira da gombe eh. wane ne a gombe eh. wane ne daga oh. gombe gwamna Ibrahim daga Gombe. To Malam Ibrahim to bismillah. Eh, gaskiya ina ya kai Najeriya farin ciki da saukowar Buhari. ko muna roƙon Allah Allah ya kare shi da yan hazara masu buƙatar kaya masu buƙatar zuciya muna kuma roƙon yan Najeriya gaba ɗaya dai kan da su taya wannan gwamnatin addu'a kan kyawawan manufofin da aka san su da shi to mun gode kwarai da gaske malam ibrahim daga gombe ina jin mun gama daukan kira daga jihar plateau wane ne a jihar plateau Bello Satana Zine daga jihar daga Jos ne. eh to bismillah malam yawa muna ma shugaban kasa farin ciki da dawa najeriya da lafiya na roki allah ya kara bashi lafiyan jiki ya bashi basira kuma na rike kasar najeriya duka amin a gode yawa to mun gode kwarai da gaske waɗanda kuka samu kuka kira muna miƙa matukan godiyanmu a ci gaba da saurare To yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. karshen makon da ya gabata ne kulab din Indomitables Lions na kasar jamhuriyar Kamaru yan kasa da shekaru ashirin suka fafata da takwararsu ƙungiyar ƙwallon kafa na kasar Senegal Lions de Teranga an da kowannen su yake kokarin neman gurbin zuwa gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka wanda za a gudanar a kasar Zambia na matasa Kamaru ta kwashi kashinta a hannun kulab din kwallon kafa na kasar Senegal an da Lions de Teranga suka watsa musu ƙwallo biyu a ragarsu kana Indomitables Lions kuma ba su watsa ko kwallo guda ɗaya a ragar kasar Senegal ba sai kuma gasar La Liga na kasar ta jamhuriyar Kamaru an da makonni uku kenan da aka koma hutu yanzu dai ƙungiyar ƙwallon kafa na Edin ita ce take ɗaukan matsayi na ɗaya da maki bakwai sai kuma Dragon matsayi na biyu da maki bakwai na uku kuma stadrena da maki shida waɗanda suke jan layi kuma lions blesse a matsayi na goma sha shida da maki biyu Racine na ɗaukan matsayi na goma sha bakwai da maki biyu Kana sai yosa a matsayi na goma sha takwas da maki ɗaya tilo muhammad awal garba muryan amurka daga ƙasar kamaru to yanzu kuma sai sharhi muryan amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka amurka a 'yan kwanakin nan ta kaddamar da hare-hare fiye da 30 akan kungiyar ta'addanci na alka'ida a yaman 'yan ta'addan alka'ida sun kuduri a niyyar kaiwa kasashen turai hari in ji jeff davis kakakin sojan ruwan amurka david ya ce waɗannan har-haren da aka kai kan 'yan alka'ida an ƙaddamar da su ne da haɗin gwiwar gwamnatin yaman ya ƙara da cewa dakarun amurka za su ci gaba da kai har-hare a kan 'yan alka'ida a yankin ƙasashen larabawa da zammar gungulta su da kuma musamman kare rayukan amurkawa david ya ce dalilin tsananta kai hare-hare a kan 'yan ta'addan shine domin hana su walwala a inda suke ganin cewa mafaka ce a gare su ya ce sun yi amfani da yankin da aka yi watsi da shi wajen kisa hare-hare a kan amurka hare-haren baya-bayan nan a kan kayayyaki da gine-ginen alka'ida a baida da shabwa zai karya lakan kungiyar wajen kai hare-hare a kasashen waje da kuma iya yin amfani da yankunan da suka kwace daga hannun gwamnatin yaman a matsayin wajen gudanar da ayyukan ta'addanci alƙaida a yankin ƙasashen laraba na da haɗarin gaske suna kuma amfani da damar rashin kwanciyar hankalin da ake fama da shi a ƙasar yana mai cewa amurkawan da ƙungiyar ta kashe ya fi na ƙungiyar isis na iraki da siriya ƙungiyar alƙaida na da haɗarin gaske ga yankin da ma duniya baki ɗaya kuma ya ce wajen kashe amurkawa kuma suna da niyyar ci gaba da haka amurka za ta ci gaba da aiki da gwamnatin yaman da kuma ƙawayenta domin samun galaba akan alka'ida a yankin don hana su damar gudanar da aikace-aikacensu na ta'addanci. sharhin muryan amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to yanzu kuma sai shirinmu na karshe labarai a takaice. Madalla, shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya koma gida bayan makonni a Birtaniya inda ya ji jinya, ya kuma bayyana cewa yana niyyar komawa bakin aiki a ranar Litinin. Buhari ya sauka a tashar jirgin sama ta Kaduna yau Juma'a, daga nan aka ɗauke shi cikin jirgi mai saukar angulu zuwa babban birnin tarayya Abuja, inda mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osinbajo da manyan kwamandojin soji suka tarbe shi da yake sauka daga jirgi. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce kusan 'yan Afirka dubu biyar ne ke mutuwa a kowace shekara ta dalilin cutar sankara, ko kuma a ce kwatankwacin kaso shida cikin ɗari na mace-macen da ake samu sanadiyar cutar a duk shekara a duniya baki ɗaya. Amma ƙungiyar ta ce za a iya cetar rayukan al'umma idan aka gano cutar da wuri aka kuma sami kulawa. Hukumar Lafiyan ta ce mafi yawancin cutar sankara da ake samu a nahiyar Afirka sun haɗa da sankarar mama, sankarar mahaifa da kuma sankarar mara. sankarar huhu ita ce tafi kisa a kasashen masu arzikin masana'antu inda take sanadin mutuwar kashi biyar cikin ɗari a afirka a karo na biyu a wannan shekarar amurka ta mayar da bakin haure masu dama 'yan kasar somaliya zuwa kasar su wani jirgi da ya ɗauki 'yan somaliya su 68 ya sauka a yau juma'a a babban filin jirgin saman aden adde a magadishu jami'an ma'aikatar kula da baƙi da hukumar fasakori na amurka ne suka raka waɗannan da aka mayar ɗin inda suka danƙa su a hannun jami'an somali cewar jami'ai to duka duka da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan dare sai kuma da safe za ku ji wasu abokan mu ɗauke da sauran shirye-shiryen namu. amma kafin mu yi sallama da ku muna miƙa mu ga alhaji abdullatif na ofishin babban limamin ghana na rasuwar mahaifiyarsa da ta rasu a accra kuma za a yi addu'a gobe a new york sannan kuma akwai saƙon ta'aziyya ga awal harkar oil da ke malali bus stop a jihar kaduna najeriya game da rasuwar mahaifiyarsa to allah ji kansu duka da gafaransa yanzu a madadin kowa da kowa ɗin sashen hausa da muryar amurka musamman nazir ahmad hausawa da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da mai bada umarni wato saida hamdun da kuma injiniya na wannan daren wato malama zainab baba ya kuma keri ne daga washington dc yake sallama da ku a kwana lafiya allah ba mu alherin nan nasa amin summa amin